الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود مجلسي نتريد أشرين دشدة أتشل التافن كممنا تكن باب في ختان المولود وأحكامه الفصل الثاني عشر في المسقطات لوجوده أبا بند سكي سريد وجب شنكاتيا أنهي فيها غباتي أما سبق al-imam mazhabinsa qayyim kan mu manta ya tafi akan cewa yin kaciya wajibi ne tilas to me yake sa ya zama kaciya ba sai an yi ta ba ta tashi daga wajiba wa hiya umurun abubuwa ne da yawa ahaduha abu na farko an yi wuladar rajul wala kulfata lahu a haifi mutum bai da loba a haife shi huwa maktu an masa kaciya shi to me za a yi makaci hmm? dama burin maji haji sallah to ya sallah to me rage sai dawowa gida ba fa sallar da ake nufi mutum ni fa a fassara da na gano ba ba ana nufin mutum ya je sallah raka a kaza ana nufin ya halarci ranar sallah sallah babba domin ita ce yawmul Hajji akbaru sai ka bahaushe nan yin ilimi burin maje haji sallah kaga an yi arafat kenan فهذا مستغن عن الختان lam لم يخلق له ما يجب ختانه ya ce wannan ya wadata baya buƙatar sai an masa kaciya domin ba a halice shi da abin da za a masa kaciyar ba wa hadha muttafaqun alaihi wannan malamai sun ittifaki a kansa cewa in aka haifi mutum ba ka ba ba a tare da shi kawai an mishi kaciyarsa to shi kenan ba sai an mishi ba sai dai mai yanka shi za a yi a mai jimin ciwo ba za a masa ba lakin qala ba'd al-mutaakhirin sai dai an samu wasu daga cikin malamai da suka zo a baya kamar malaman karni na shida kamar ibn qudamah al-maqdisi ya ambaci wannan a cikin littafin sa al-kafi al-kafi fi fiqh al-hanbali kamar yadda al-imam ibn rushd al-hafid ya faɗa a cikin littafin sa al-muqaddamat al shi ma ya tafi akan wannan maganar da za a faɗa mana suka ce me yustahabbu Imrarul musa ala mawdi'il khitan duk da an haife shi da kaciya to a ɗauko wuka a aska sai a rika bi daidai wajen ana ana dan sawa ana giga ana sawa sai a ce <laughs> eh, in ji su eh. su sun fitar da shi ne a ƙarƙashin ƙa'ida ta fiƙihu eh, suke ƙa'ida ta fiƙihu da take cewa eh, suke take cewa idza amkana itiyanu ityanu bi ba'd al-fi'li eh, wajaba wajaba al-ityanu bihi idan iza amkana al-ityanu bi ba'd al-fi'l ko kuma su ce إذا لم يمكن الاتيان بجميع الفعل وأمكن الاتيان ببعضه idan aiki ba zai yi shi duka ba amma za a iya yin wani to ba laifi sai ya zama wajibi a wannan da za a iya yi mun gane? to shi ne sai suka fitar da wannan cewa tun da an haife shi an mashi kaciya to yanzu ba za a iya mashi kaciya ba duka to a ɗauko wuƙa a bibbi wajen daidai inda ake yankewa kawai sai an rika sa wuƙa haka ana ɗan sawa ana sawa imraru li'annahu ma ma yuqdaru alayhi min al bihi domin shine abin da zai iya yiwuwa a iya yi haka suka faɗa mazhabin hanabila ibn qudamah al-maqdisi ya ambata a cikin littafinsa al-kafi al-kafi fi al-fiqh al-hanbali al al’ibn rushid al-hafid a cikin littafinsa al-muqaddamatul muhadat shi kuma ya ambata a matsayinsa na mamaliki kaga dukkanin su mutaakhirai wa qad qala an-nabi sallama man za Allah ta sama yace idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan na umarce ku da wani abu to ku zo da shi daidai gwagudan iyawarku wa qad kana al-wajibu to ai abubuwa biyu ne akan kaciya ko in ji waɗancan malaman mutaakhirai din na farko mubashiratul hadida ya zama an hada wuka ta taba ta taba ta taba wuka ta taba fatar jikin ko wajen sannan kuma wal qat'a sannan kuma a yanki ba su bane abubuwa guda biyu fa idza saqata al qat'u idan yankewar ta saryu ba za a yi ta ba fala aqalla min istihbab mubasharati alhadidati to dan abin da za a iya yi shine sai abu da wuka kawai a rika bi tunda a yanke yake a yankin jisu a yanke yake to sai abu da wuka kawai a dan rika bin wajen ana gigarawa ya zama dai an shi ma shi ma wuka ta taba ta taba shi shine sai malai ce wasawabu sawabu anna hadha makruhun amma magana daidai gaskiya wannan abin ki la yutaqarrabu ila Allah bihi ba a neman kusanci ga Allah da irin wannan wala yuta'abbadu bi mislihi ba a bauta ma Allah da irin wannan wa tunazzahu anhu shari'atu kuma ya wajaba ma a tsarkake shari'a daga wannan ka a danganta mata haka fa innahu abasul la fa'idata fi wannan wasa ne ba yi da wata fa'ida ko kai kaga fa'ida an haife shi da kaciyar shi to sai suka ce kawai a zo kuma a tawo a kira wanzan ko likita sai zo da wukar shi sai ya rika bi daidai wajen ga shi fa an haifi ga shi ba komai sai ya ce a rika haka hmm? idan mutum <laughs> idan mutum zai yi aski a matsayinsa na alhaji ko umara ya je hajji ko umara hmm? to sai ya zama bai da gashi duka a kansa yana da matsala ya samu matsala gashin shi duka ya ya zai eh? shi ma sai ya zo da wuka sai ya ce ma wanzan ya rika bi kawai yana gigara mushi wuka ko yana sassa mushi wuka a kai kun ga akwai ire-iren waɗannan matsalolin malamin kayan zai buga mana misalin to sai suka faɗi haka to ne sai ya ce a'a gaskiya wasa ne wannan wa imrahul musa ghayru maqsudin ai ba wuka wukaci ake so ta taba kan ta taba fatar ba ba ita bace manufar shari'a bal huwa wasilatun ila fi'lil maqsudi sa wuka ta taba jikin mutum da sunan za a masa kaciya tsani ne hanya ce hanya ce to tun da ga yanzu misali da zai yi kawai shi kenan a ce maka lokacin ba hajji ake zuwa a ƙasa ba ko ba haka bane to yanzu da ake zuwa a jirgi fa wani fa daga nan shi kenan an rasa shi daga tafiya hajji mafi yawancin hausawa da kake jin kwanaki an ce an yi rigima da hausawa a sudan sati ko biyu ne da ya wuce ko bai kai sati tuka biyu ba to waɗannan hausawan da suke sudan mafi yawanci ba kakanninmu ne wani daga nan ya makale a can zai je hajji bai je maka ba bai dawo gida ba a ƙafa ake tafiya to yanzu sai allah ya kawo sai a hau jirgi sai ka ce a kai cikan hajjin ka sai a ƙasa zaka eh? yanzu waɗannan duk da ake cewa sun je aikin hajji a keken nan daga uwa duniya ba wanda ya sa su wallahi ba wanda ya sa su mutum ya ɗauke ke har ana lissafa facin da ya da tayoyin da ya canza da tip ɗin da ya canza shi ke wallahi ba wanda ya sa shi sai dai idan ba yadda ya iya ne ba yi da kuɗin jirgi kuma ba yadda ya iya kuma aikin hajjin nan yana son sai ya je to in ya ga zai je a keken sai ya je amma ba shi ba ta da kawai saboda neman suna ka kama keke ga jirgin sama da zaka hau wani bacci ma zai yi kawai daga shige shi jirgin sama sai dai ya ji ana cewa za a yi landin ya sau an zo jidda ko an zo madina ka da wasila ce duka waɗannan wasa'il kamar yanzu ana sanyin nan ne sai ka ce ke ba za ka yi alwala da ruwan ɗumi ba kai dole sai da ruwan sanyi saboda ya lada wa ya ce ma ba wanda ya ce maka sai dai ba ka da shi in ba ka da shi to shi ce nan sai ka yi da ruwan sanyi amma ruwan ɗumi da ruwan sanyi a lokacin da ake yi sanyi ba su da bambancin lada wannan shine abin da babban malamin mu Ashir Sallallahu Alaihi Wasallam ya faɗa yace ba su da bambanci ɗaya ne da ake cewa isbagul wudu'i alal makarih malamai suke buga misali lokacin sanyi ai ana magana ne idan baka samu ruwan dumin ba kuma hatta ruwan ɗumin in kana alwala in bai sanyi ya kai sanyi na gaske ne to kana wanke wata gaba wata gaba na jin sanyi haka ne ko ba haka bane to kage isbahu wudu'i ala alal makari to mu fahimci wasa'il so da kafa idza saqata al-maqsud lam yabqa lil wasilati ma'anan idan abin da shi ne manufa ya faɗi to hanyar ah, shi kenan sai aka ce maka ka samu admission sai aka ce Legas za a je an so admission ɗin Legas za a je admission a an so wannan admission ɗin ko ka samu aiki sai ka je Legas sannan za ka an so appointment letter a ana nan ana nan kuma sai aka ce a ka zauna kawai ai za a turo maka ta email ko za a turo maka ta whatsapp ko za a turo maka telegram sai ka ce dole sai ka je Legas din nan ha sakata al-maqsud fa saqat fa ma ma'ahu al-wasila wa dama me zai kai ka Legas ha karbo abin da zaka karbo to sai aka ce kuma an kawo maka kana zaune a gida kana kan gadon ka zaka gani ko kana kan kujera zaune sai ka ce dole sai ka je Legas kaga babu dalili ina jin mun gane misalin ai to an haifi yaro da kaciya to me za a ce kuma a zo da wata wuka sai a rika buri ana bin ana bin ana bi abu daidai inda ake kaciya ana bi ana bi da wuka wannan ya kama da shari'a bai yi kama da shari'a ba malaman da suka faɗi Allah ya gafarta musu to shine sai ke cewa nadhiru haza ma qala ba'dhu irin wannan shine kinin waɗannan mas'alolin abinda wasu daga cikin malamai suka ce idza innal ladhi lam yukhlaq ala ra'atihi sha'ar kun ji ko mutumin da ba ba halice shi da gashi ba yustahabbu lahu <laughs> bin nusuki an yamurra al-musa ala ra'atihi idan ya zo aikin hajji to ya sa wuka kawai ya rika gigarawa a kansa kawai sai a ga mutum kan shi ba gashi taltal yake sai ko ya cinye mishi gashin shi duka shi shi kuma kawai ana aikin hajji an gama aiki hajji sai kawai ya sa wuka ko kuma ya ce ma wanzan yanzu da ake da kilifa sai ya ce mai ya zo ya rika gigi ya rika sa mishi kilifa kawai ya rika sosa mai kaga sosawa ke a sosa mai kan shi wa nadhiru qawli ba'd al mutaakhirina sannan kuma wannan ya daidai da da maganar da wasu daga cikin malamai da suka zo a baya suka faɗi min ashabi ahmad wa ghayrihim daga cikin almajiran al-imam ahmad da wasu su suke cewa annal ladhi la yuhsinu al-qira'ata bil kulliyati wala dhikr mutumin da ba zai iya karatun sallah ba sannan ba zai iya zikirin nan da manzon sama ya koyar ma wanda bai iya karatu yayi ba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sannan la la haula wala quwwata walhamdulillahi wallahu akbar ko sune ai bai iya ba au akhrata ko kuma ya zama kurma ne shi yuharriku lisanahu harakatan mujarrada kawai ya rika motsa baki kawai a ganshi na ta haka kawai ita dai yin waɗannan matsalolin ba wanda ya sa shi tunda ba zai iya karatu ba zai iya zikiri ba ko kurma ne shi bai magana to ba wanda ya sashi sai ya motsa bakin shi ya tsaya a sallah a gama sallah qala shaykhuna babban malamin mu shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala ya ce in ja al-imam ibn qayyim walau qila da an ce inna salata tabdulu bizalika kana aqraba da wannan da bai iya karatun ba aka sashi sai ya motsa baki haka nan to in ka ce sallar shi ma bata yi ba kai daidai kwarai malaman da suka bashi fatawa suka ce dole su ya rika motsa baki to wannan motsa bakin da ya rika ya zama wasa a sallah in ka ce sallah shi ta ɓaci ba kai kuskure ba shine kana aqraba li annahu abasun yunafil khushu'a domin wannan motsa bakin da yake haka nan kawai aka sa shi wasa ne yunafil khushu'a yana cin karo da kankantar da kai a sallah da ake so mutum ya tsayo a gaban Allah subhanahu wa ta'ala وزيادة عمل غير مشروع وزيادة عمل غير مشروع sannan ka kara aikin da ba a shar'anta maka ba in ji malam ibnu taymiyyah rahimahullah a cikin littafin sa al-fatawa al-kubra so daga idan mutum bai iya karatu ba ko kurma ne shi to ba wanda ya sa shi ya motsa baki tunda ba zai iya karatu ba to me fa'idan motsa baki hmm? Eh, wannan kaga yana jin ya kama da abubuwan sojoji wannan fatawoyin sun yi kama da abubuwan sojoji in ba abu sai a ce sai an yi shi kawai eh? in suka sa doka ba ta wani dalili ya sa dokar in abin da ya jawo aka kafa dokai sai a ci gaba da bin wannan doka yanzu a bariki misali a sojoji akwai sojoji a nan za su buga misali akwai wasu dalilai da suka jawo aka rufe wasu get din to wannan dalilin ya rufe ya kawo sai ce kuma sai an zagayo wai ya zama wata doka ce ta girmamawa a bariki yaran da suke tasowa ba su san abin da ya faru na asali ba sai su zaci kawai ai wata doka ce ta girmamawa a bariki alhali wani dalili ne ya jawo aka rufe wannan hanyar to yanzu kuma ba dalilin ba sai a buɗe mutane hanya ba na ga wannan abuja ne a wata bariki shine nake bakwai wannan labarin daga inda na zauna a barikin zuwa gate bai fi daga nan zuwa daga masallacin nan zuwa wannan hanyar ba to amma da wani dalili ya ja sai aka kulle hanya sai an zagaya an yi tafiya kusan ka kai kaiwa bakin ka kai bakin titi can bakin titi nan bypass din nan sannan to kage kama da shi wal maqsudu anna hadha alladhi wulida wala khulfata lahu mana yace abin nufi wannan da aka haife shi ba loba kanat arabu tazumu annahu idha wulida fil qamari larabawa a camfin su suna cewa ne wai idan aka haifi mutum fil qamari a wata eh, ba mu muna da ango ba in ka ji an ce mutum ango wani zubin to ana nufin angon wata kenan wato lokacin da wata ya cika a lokacin aka haife shi to sai aka haifi mutum a cikin wata farin wata ta taƙallasat ulfatuhu wata tajamma'at laraba suka ce duk wanda aka haife shi a tsakiyar wata wata ya cika ya batse to taƙallasat ulfatuhu Lobasta za ta bushe wata jamma'a ta haɗe wuri ɗaya wali haza ya kuluna shi yasa sai ka ji suna cewa hatana al in aka haifi yaro da kaciya sai ce ai wata ne mai kaciya kun gane canfu Yawa. wa haza ghayru muttaridin shi wannan ba wata ka'ida bace tabbatacciya wala huwa amrun mustamirrun kuma ba al'amari bane ma tabbatacci ne ci gaba falam yazalin nasu yuladuna fil qamar ai ba a gushe ba ana haihuwar mutane a cikin wata wallazi la yuladu bi laqul fatin nadirun jiddan wanda kuma ake haihuwarsa ba tare da loba ba ba su da yawa ma a cikin mutane kai guda nawa ka taba ji kowa ya ba mu labarin wanda ya taba ji da masu shekaru da wanda ba su da shekaru da yawa To nawa ka taba ji an haifi wani yaro bayi da kaciya to kai ka samu daya yawa kai ma ka san so daya so sai ta ba a mishi kaciya ba komai daidai yawwa to kaga malamin mulki ba zama daya samu ɗaya to malam si ba a cikin shekaru sittin da ya yi a duniya <laughs> to ya gani to kaga ya samu ɗaya kaga shi yasa ya ce na hajar ila bayan su ba wanda ya taɓa gani ila ko mutum ya ji labari ni ma na san wani yaro kwana ɗaya da aka ce an haife shi ba kaciya kai an mashi kaciya shi na san wannan amma shi sai da aka ƙara mai ba kuma wannan na imrarul musa ɗin ba rabin kaciya aka mashi eh, ba duka ba eh. wa haza duk da haka fala ya kunu zawalul kulfati tamman za ka ga tsotari. tari lobar ba duka take tafiya ba bal yazharu ra'sul hashafati zaka kan al'auran na bayyana bi ya binu makhrajul bawli ta yadda ana ganin inda bawali ke zuba wali haza la budda min khitanihi kun gani ko irin wanda ni na gani kenan shi yasa to dole a masa kaciya lituzhira tamam al-hashafa domin wannan eh, ko litazhara tamam al-hashafa yana nufin mudafun ilayhi ne ya lura da shi litazhara tamamul hashafati domin kan al'awar gabaki ɗaya ya fito gabaki ɗaya wa amma alladhi yasqutu khitanuhu amma wanda ake cewa ba sai an masa kaciya ba kwata kwata fa an takuna alhashafatu kulluha zahiratan shine wanda kan al'aurar ta gashi kai tsaye a buɗe babu fata da ta lullube ta ta lullube shi wa akhbarani sahibuna محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه من ولد كذلك لا يدقى شمتا نمو الماجرمو صاحبنا من تلميذنا كينا الماجرم محمد بن عثمان الخليلي kuma babban malamin hadisi a baitul maqdis ya bani labari cewa annahu min wuli da kadalik an haife shi ba kaciya an haife shi da kaciya shi shi wannan muhammad bin usman alKhalili ni ban ga tarjamarsa ba amma dai akwai wani da al'imam ibn hajar ya bada da tarjamarsa shi sunansa ibrahim ibrahim ibn muhammad ibn usman al-khalili shi ma kuma a baitul maqdis ya rasu shekara ta 748 ina jin ɗansa sau kaɗan nashi ya fi shahara fiye da shi Eh, ibn hajar a cin addu'ar kamina fi ayanin mi'ati samina ya ba da tarjama wannan shi ibrahim bin muhammad ibn usman al-khalili al maqdis eh, to shi ne wannan ya shi labar ya bada ya ce shi ma yana cin waɗanda aka haifa haka wallahu alam to kaga ba su da dai yawa da ka a takaice abinda mala yake nufi idan an haifi yaro da kaciyarsa kuma lafiya lau babu wata matsala to ba sai an sake mashi wata kaciya ba ba bukata domin burin maje hajji sallah to shi kuma gashi ya samu sallah to daga babu bukatar sai an yi wani abu kuma na daban in ba sai an yi wannan ba ba bukatar a ce sai an masa yadda wasu daga cikin malamai suka ba da fatawa Allah saka musu da alkhairi kuma ya yafe musu